Wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi game da yadda fadar shugaban ƙasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashe da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa a sassa daban-daban na Najeriya ya janyo kakkausar martani daga wasu ƙungiyoyi da ke hankoron ci gaban Najeriya. An gano gwamnan jihar Benue Samuel Otom na jawabi wa manema labarai inda yake zargin Fulani makiyaya da aikata kashe-kashe amma gwamnatin tarayya bata ce komai a kai ba. size and arrest herdsmen carrying AK-47. Ya ce yaushe ne gwamnatin tarayya za ta fito ta kalubalanci ta kuma kame makiyaya da ke daukan bindigogi kirar AK-47. Gwamna Otom ya kara da cewa a wasu lokutan baya gwamnatin tarayya ta kafar 'yan sanda ta fito da wani tsari na cewa mutane su mika dukkan makamansu, amma sau nawa gwamnatin tarayya ta ce Fulani su mika tasu makaman. That me and many others to have AK 47 too. ya ce shi sa ya kira gwamnatin tarayya da ta ba shi da sauran mutane izinin mallakar bindiga saboda in yana da AK-47 kuma ba fulata ne ya tunkare shi zai san cewa shi ma yana da shi zai kuma kare kansa. Otom ya ce ya yi waɗannan kalamai ne saboda samar da adalci wa kowa. To sai dai nan da nan wasu ƙungiyoyi uku da ke goyon bayan shugaba Buhari da suka hada da Nigeria Project Initiative da Initiative to Save Democracy da kuma Global Economic Policy Initiative a wata wata takardar haɗin gwiwa suka maida wa gwamna Oton Martani. Takardar ta ce shugaban ƙasa Buhari ɗan ƙasa ne na gari kuma shugaba ne mai adalci da ke kare kundin tsarin mulkin Najeriya yana kuma kare haƙƙin dukkan 'yan ƙasa har da ƙananan ƙabilu da addinai da kuma yin adalci ba tare da tsoro ko son zuciya ba. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders ta ƙasa wanda ya ce. ana kiru gana da aka kama sojoji suka kashe shi bahin lace ne yanzu ana zargin ki ke kenan sai a ce a kama ki ba bincike ya kamata a gane abin da ake zargin ki ba abin da ake mahila ne a Najeriya a yau ya yi karhin maganar mutum guda wani jan hankali kuke musamman ma uh, su Fulani ai akwai kungiyar kowace kabila me yasa su yan ta'addar su da masu aikata laifi cikin su ba a magana kan kungiyoyin su me suke yi kan abin da kungiyoyin su mu sati biyu da wuce mun je on da mun zauna da gwamnoni mun yi zaman fahimta tsakanin mu da su duk abin da ya taso muna faɗa ma kawayen watsa labarai abin da ya kamata a yi da inda ake da yadda za a yi abin da ya rage sauran jami'an tsaro ne da gwamnati A gefe guda kuwa mai fashin baki kan lamura Yakubu Gidado ya yi tsokaci. Zai matukar wuya a ce wannan al'amari Fulani ne kawai suke yi wannan. Domin irin makaman da suke tafiya da shi suke satar jama'a suke garkuwa da jama'a da irin kwanewar da suka yi ma a harbi ya nuna cewa ba Fulani ne kadai ba. Akwai hannun hukumomi a cikin wannan al'amari. kamar a garkuwa na karshe-karshe nan da aka mana a fili yan sanda ma suke nuna cewa su karan kansu ma suna tsoron duk wani abin da ya shafi na fulani Allah ne zai iya kawo mana yadda za a shawo kan wannan al'amari idan Allah ya tabbatar mana da shugabanni masu adalci a ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.